الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya, kuma yau shida ga watan sha ɗaya sha tara, a wannan majalisi namu da muke karanta waɗannan littafai farawa da littafin rijalin wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu tashi shirar sahabiya ta biyar a jerin sahabbai mata ita ce asma'u bintu yazid radiyallahu anha malam ya ɗauko wata magana da al'imamu zahabi ya yi a cikin siyarwa alamin nubala da kuma tarihul islam cewa ƙasalar tisa'atan minar rumi yau yarmuk ta kashe mutane tara daga cikin kafirai na rumawa a lokacin da ake yakin al-yarmouk yakin yarmouk shine ma'arikul bilad sham ba yakokin da aka yi su wanda su ne suka jawo sanadiyar rugujewar daular rumawa da suka kafa ta da a sham so ne ke cewa man ya wace ce ita hiya asma'u bintu yazid ibn sunanta asma' sunan babanta yazi sunan kakanta na farko a second yana mata alkunya da ummu amir da ummu salama malamai suna cewa hiya ummu salama al-ansariya an ce ummu salama ummu salama al-muhajira mata annabi sama kenan hindu bintu abi umayya ita kuma asma'u bintu yazid ibn shakan da kuma ita ce ummu salamata al-ansariya da kabalan sariya ce ita al Ashariya ta kasance cikin ƙabilar Banul Ashal ashhal kabilu ne daga cikin kabilun Banul al-aus aus kakansa babba ke to a cikin 'ya'yansa akwai ashhal to shi a cikin ya jikoki ba 'ya'ya na kai tsaye ba domin al'aus dai kawai yake da shi to ita ce al'ansariya bintu ammati mu'ad ibn jabal ita ce diyar gwaggwar mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu'az ibn jabal da ita suna suna suna suna sun hada eh, sun hada dan namiji da dan mace kamar yadda ake cewa da hausa shi baban mu'azu dan jabal radiyallahu anhu dan uwan mamarta ko a ce mamarta yar uwar baban sayyidina mu'azu ne jabal wannan shine abin da mafi yawancin malamai suka tafi al-imam ابن عبد البر أتشع الاستيعاب في معرفة الأصحاب هيكا وشوى عمه وتوبوكو حكى الإمام الذهبي أتشلة كنسة قدابي تاريخ الإسلام يقوم سير علام النبلاء حكى العلامة ابن الأثير ما تنسى أسد الغابة بكنا سنكا أمت إن أما ابن حجر رحمة الله عليه shi sai ya kawo a cikin al'isaba fi ma'arifatis sahaba ko fi tamizis sahaba cewa jintu hannu wato biyar babba wato ɗanwa da ɗan kani suke kenan ba ɗanwa da ‘yar kani kanwa ba ina jin mun gane ibn hajar kawai shi ya tafi akan wannan amma shi ma ma maganarsa ba ce idan da ya kawo sai da ya ce al'imam ibn sakan wato sa'id ibn usman al-bazzar shi ya kawo wannan sau haka ya kawo ce kala abu aliyin ibn sakan hiya bintu ammi mu'az ibn jabal ya ce ibn sakan shine ya faɗi cewa ita diyar kawo a babba ce babban mu'azu dan jabal ba gwagwa ba kun gane amma wadancan sun fi yawa sun fi yawa ibn abdulbar al الذهبي Ibn الأسير waɗannan dai a rubutun malaman tarihi na sahabbai to kusan ana ana ana sakan musu idan wani ya ja to shi shi abin da aka yi kin so daga ko ta kasance ya ce ta gwaggo ga sayyiduna mu'azu dan jabal ko kuma ta kasance ya ta babban mu'azu dan jabal mun gane shi ne wannan من المبايعات المجاهدات هنا إيه لك تشمع ان سوق مع النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة سنكم تنا تشم مجاهدين تنا ان عند سوق جهادي ان لا شاء أنت تاقش أنا ودا ترى وحازت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها شهادة الفصاحة wannan da بام a تا اسماء بنت يزيد رضي الله عنها تا anha ta samu lamba ta من الصحابة الكرام دقة حظاً أن يجو سمى ما سدرجة سمي بيتا أن سوى امرأة فصيحة متسمي فصاحة ألا يا باتئي إسد بياني وقد عرفت بحسن المنطق حديثا أن سنت لك تاور مجانا ألا باتك تاور مجانا وقوة البيان سنة ألا باتك حرف بياني بلاغا كيرا وسفه الكلام أنكما أن سنتدى مكانا وتتكني magana wacce take شما سحر الكلام وقد زادت سماتها تلك بأن نحلت من القرآن وقد زادت سماتها تلك بأن نحلت من القرآن والحديث الشريف ما استطاعت إلى ذلك سبيلا حقيقة يا ترى متونا بشنتين mene bi annahalat min alqur'ani domin ta tsotsa daga cin alqur'ani mai girma wanda ya fi ka sanin alqur'ani zai fi ka fasaha duk wanda ya kasance qur'ani ya fi laushi a bakinsa da kuma sanin ma'anoninsa in kuka zo kuna larabci larabcin ku ba zai zama ɗaya ba in baka kai shi ba sannan wal hadisi sharif sannan kuma ta tsotsa daga alfafahan nabawiyya ko albalagatun nabawiyya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ga bai wata da Allah ya ba ta tun asali sannan kuma sai ta zo ta karanci alqur'ani mai girma sai ya tsara mata fasaha sannan kuma ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ta ruwaita hadisai daga gare shi masu yawa sai wannan ya kara mata fasaha kaga nurun ala nur masafa'at ila dalika sabila gwaggwadon iyawarta hatta laqabuha khatibatan nisa'i har abai suna mata lakabi suna ce mata ita ce mai huduban mata dan da dabi'a mata ba su huduba eh? ba kafin zuwan musulunci ba san mata a matsayin kuta ba'u ba babu khatibat eh? مما جعل لها بهذا اللقب مكانة متميزة بين نساء الأنصار وبن ديسا وأن اللقب يبات وأن مطعي مطعي دتيب شيء أتكنسا بين نساء الأنصار أتقان صورا ما كان متعنا مدينة لأن شيء فاطمة بنت يزيد بن سكن تو أنسان قوة تيتي إتا أودن إيه إسد ساقو إذن أنا دوني بياني لأكي سنع إسر na wakiltar mata to ita ake turawa radiyallahu anha wafidatun nisa gashi nan an tura ta a matsayin wakiliya eh, a matsayin wakiliya ta mata ta tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da riwaya tana da raunin sanadi amma riwaya ce mashhura riwaya ce mashhura hmm? عتت أسماء رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه أسماء بنت يزيد بن السكن تازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تشي بأبي وأمي أنت يا رسول الله na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata don kai ya ma'aikin Allah. Inni rasulu man wara'i min jama'atin musulmina ni yar saƙo ce da aka aiko ni waɗanda suke bayana daga cikin jama'ar musulmai mata hmm? kulluhun da ya ƙulli ƙauli dukkaninsu magana ta ita ce tasu wato ina su duk bayani na na ya kunshi bayanansu wa ala misli ra'ayi kuma dukka matan da suka turo ni sai da muka yi ittifaki sannan na zo in wakilce إن الله تبارك وتعالى بعثك إلى الرجال والنساء يا ما أيتن الله الله مدوكتين سبكي يا قد زواج مزاد ماتان فآمنا بك واتبعناك في مكي إيماني دقيق مكبيك ونحن معاشر النساء مو إنا نفم ماتا مقصورات أن إياكا نشيمو ba ma iya gogorewa da maza muna da muna da iyakoki da aka sanya mana na fitar mu, akwai ƙa'idoji da dokoki sai mazajenmu sun yarda sannan za mu fita ba ko ina muke son mu je za mu iya zuwa ba mukhaddaratun mukhaddaratun qawa'id buyuti muhaddara, an samu muna cikin ɗakunan muhaddar ba na kwaya ba ثواني غسرة مخدرات منها شنقاكم وبيضة خدر لا يرام خباؤها فمتعت من لهو بها غير معجل نجيم روح عيشة كو وشيني خدر وقوائد بيوت منها ذناء شنقها جمه ومواضع شهوات الرجال سننكم موني وغاغن ألا يأجي مزا تبيا بقات الشعور وحاملات أولادهم كما مومك أدوكم تكي محيطة مسيحية وإن الرجال فضلوا بالجمعة والجماعات مزا أنت في تاس أكم سنا هلغت الجمعوئي أنكم سنا هلغت صلاة الجماعة وشهود الجنائز والجهاد sannan suna halartar jana'iza kuma suna halartar jihadi fi sabilillahi jihadin da ake jin ɗaukar da Allah wa idza qadu ila al-jihad hafizna lahum amwala idan mazaje suka fita jihadi to mu muke tsare musu dukiyoyin su wa rabbaina auladahum kuma mu ne muke na 'ya'yansu tarbiyya fa nusharikuhum fil ajri ya rasulullah to ya ma'aikin Allah za mu tarayya da su alada za mu sami irin ladan da Allah yake ba su tun daga shi kamar a raba aiki su sun tafi mu kuma muna nan فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أكسي سيما أيكي صلى الله عليه وسلم يويه يقل حبانسا مقالة هل سمعتم مقالة امرئة مقالة امرأة شن كنت أجم وتم جنات أحسن سؤالا عن دينها wacce ta fi kyauta ta tambaya a game da addininta min hazihi fiye da wannan kun taɓa ji annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce musu wannan tambaya faqalu suka ce bala wallahi ya rasulullah ce wallahi ya ma'aikin Allah ma zananna anna ra'atan ta'tadi ila mithli hada wallahi ba mu taɓa zaton wata mace za ta iya samun irin wannan damar ta zama mai falaga mai fasahar magana ta isar da saƙo a cikin takaitaccen lokaci har ma ‘yan uwanta mata su yi ittifaki a matsayin ita ce wakiliyarsu ba, mamzaka ba. Da tabbata Nabi sallallahu Alaihi wasallam ilai ha faƙawal, aka ce manzo Allah su sanama ya waigo ya kalle ta ya ya asma'u ya ke asma'u bintu Yazid ki je ki tafi, wa a'alimi wa a'alami man minan nisa. sannan ki sanar da waɗanda suke bayan ki أتكن أن حسن تبعل إهداكن للي كتاور إيا زمن كتيوة للي كتاور زمن كتيوة دا يبقى ذاتي دا مجلسة شين أكتب مش حسن التبعل التبعل أي التزوج حسن شي وركا ما ترسى حسن شي ورشي مجلسة شين التبعل يوم مجلس من البعل إيه. أو أن حسن تبقل إهداكن لزوجها للي كتاور معاملة دقيق ذاتي جمجنته سنمني وطلبها لمرضاته وطلبها لمرضاته سنكم دنيما يتدسى sannan wacce ba a halin muwafaƙatihi da kuma bibiyar da za ta riƙa yi domin ta dace da shi ya adilu kullama da karfi lirrija daidai yake da duk abin da kika ambata na mazan nan duk da maza suke samu in sun tafi jihadi ko ba ku je ba in sun halarci salatul jama'a ko ba ku je ba in sun halarci salatul juma'a ko ba ku je ba da sauran duka ababen da Allah madaukakin sarki ya wajabta akan maza amma bai wajabta akan mata ba to in mace ta kyautata zamantakewarta da mijinta za ta samu wannan Asma'u فانصرفت أسماء وهي تهلل aka ce sai asma'u bintu يزيد تجويا تتفي تنا حيللا تنا لا إله إلا الله وتكبر تنا كبرا استبشارا بما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول تنا بشارة عبندا النبي صلى الله عليه وسلم تنا جن دائي حاجة مدى وانا أبدا من ظل سما يبنى مدى وانا حديث معلمي وسسرويتوشي أمام الإمام البجاع ياغوي تشعك الإمام الطبراني ياغوي تشعك المعزم الكبير صنعي ابن المؤابنة المنذرية عم يا أبا تشعك الترجيب والترحيب ما لا ألباني كما يارون ناشئ ضعيف الترجيب والترحيب سودا كما لا ألباني يا ضعف والله أعلم أتقي كدي وأن تشعك مشهور يا أتل التفسيره da kuma littafai wasu na sunna ya shahara da littafan siya kala a yake halin dai gashi abin da aka ambata mana wallahu alam